الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين من روحهم الله سبحانه وتعالى بيكرق من الجاوى وأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadir alai alhamdulillah Allah ubangi ya kamu yau alhamis 19 daidai ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da sha uku ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya za mu tashi a kan darasi na biyar ko kuma almabhasul khamis bincike na biyar da yake ce mawqifu ahli sunna ne matsayin ahli sunna wal jama'a min yazid ibn muawiya game da yazidu dan muawiya ina fata an gane ko ku riga da'iman shi ahlu sunna wal jama'ati inna inda ya samo asali kamar yadda muka yi shimfiɗa kafin mu yi wannan karatun na a ka'idu shi'a da kuma wannan littafin da muke cikin shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce افترقت النصارى افترقت اليهود على واحد وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة يهودا واسن كسو كشي سبعين دقيا دكا سبعين وتزا سيدي قدا دقيا يسي وافترقت النصارى كريستوتي سربو كشي اثنتين وسبعين فرقة كشي سبعين دبيو دكا سبعين دقيا وتزا سيدي yace wa sataftariqu hadhihi al-umma wannan al'umma za su rabu kashi talatin wa sab'ina firqa kashi saba'in da uku duka saba'in da biyu wuta za su sai dai kashi guda ɗaya kawai shine sabai suka ce ya rasulullah wanne ne wannan kashin da zai shiga aljanna yace shine aljama'a allazi ma kana alaihi al-yawma wa sahabi manzo ce waɗanda suke kan abin da nike kansa a yau ne da sahabaina imana wanda rusu suka riƙi jama'a bi ma'ana sai aka samu ahlus sunnati wal jama'a wato wannan jama'an da ba sa cikin saba'in da biyu din nan masu zuwa wuta da siyadullahi ma'alji wannan nan inda aka samu ahlus sunnati wal jama'a to muna son mu san matsayin ahlus sunna a wajen game da shi yazidu dan muawiya mun san dai a bangaren shi a kafir shi suke la'antar shi suke tsine masa suke muna son mu san matsayin shi a wajen ahlu sunna mawqifu yazid min qatl al-husayn matsayin na farko matsayin Yazidu wajen kashe husayn hakan ya tabbata lam yakul li yazida yadun fi qatl al-husayn kwata kwata Yazidu, dan muawiya bai da hannu wajen kashe Hussein bai da hannu idan kuka tuna tarihin da muka karanta ma shi ya je ne maya masa mu mubaya'a ne shi Hussein shi kuma ya turo ɗan tsaro su tsare shi suka masa ta'addanci difa'an an yazid. ma يزيد ما ba wai muna kare yazidu bane in person walakinahu difa'un anil haqq kare gaskiya ne kawai ba wai shi yazidun bane ake kare a kare gaskiya ne wa kad bayyana zalika fi ma mada mun bayyana hakan a can darasin mu da ya wuce min qatlil husayn lokacin da aka kashe husayn arsala yazidu shi yazidu Allah wanda ya yarda da shi shi ya aika ubaidallahi dan ziyad ko ya tura ubaidullahi dan ziyad liyaqula bainal husaini wa wusula ila al-kufa ya je ya tare husaini can ya hada shi isa kufa kun tuna kistan ai domin da ya ta san makufa shi yazidu ne ya tura ubaidu dan abu dan ubaidullahi dan ziyad ya je don Allah ya komar da Hussein ya ce kada ya yadda shi da kufa domin ba alheri ga mutanen kufa inda za su kashe shi kun san mutane da yawa sahabai da yawa manya-manyan sahabai suka mai gargaɗi tun fitowarsa makka to da ya taso inna ya taso makufa shi wannan yazidu dan mu'awiya shi ya tura runduna bisa jagorancin ubaidullahi dan ziyad su je su tare shi su ce kada ya je shiga kufa kada ya je shiga kufa walam ya amurhu bi qatlihi shi bai umurci ubaidullahi dan ziyad ya kashe husaini ba shi bai yi wannan umurnin ba bal husainu nafsuhu kana hasana dhanni bi yazid kai husainu ma shi karan kansa ma yana mai kyautata zato ga muawiya domin ya ce a barki ko ya koma makka ko ya tafi filin daga wajen jihadi ko ya je wajen yazid dan muawiya option uku ya nema qala yace da'uni azhabu ila yazida yace wa mabiyansa waɗannan lokacin da suka kare shi suka ce to ku bar ni ni zan je wajen yazidu a can sham ummata mubaya'a fa aba yadi fi yadi sanya hannuna akan hannun shi قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يتي إن يزيد بن معاوية lallai shi yazid dan muawiya lam ya'mur bi qatl al-husayn bi ittifaq ahli an wato shi yazid dan muawiya bai yi umurni a kashe husayn ba bisa ittifaqin duk malaman tarihi da suka ruwaito wannan kissa babu wanda yace muawiya yazid dan muawiya ya ce wa ubaidullah dan ziyad in an je a kashe shi duk masu ruwaito tarihi sai dai an kun zuciya irin shi'a walakin kataba ila ibn ziyad shi yazidu ɗan muawiya ya rubutawa ubaidullah dan ziya. takadda ya tashi daga kufa an na ahu wilayatil iraq ya hana shi lalle lalle kada ya daya ta samma iraq yace zai je can walamma balaga yazida yayin da saƙo ya riski yazidu yazida yayin da labari ya riski yazidu dan muawiya katlul husaini cewa ga husaini fa an kashe shi azhara tawajju'a ala zalik babu shakka ya bayyana tsananin raɗaɗinsa da baƙin cikinsa game da haka wa zahara al-buka'u fi darihi gidan yazidu dan muawiya gaba ɗaya da iyalansa gaba ɗaya sai aka ji kawai kowa yana kuka walam yasbi lahum hariman wato babu wani wanda aka ce a kama ko wai wai ya kama matayensu da yan uwan Hussein wai ya kama su a matsayin bayi bal akrama ahla baiti yazidu dan muawiya ya karrama iyalan gidan shi Hussein wa ajazahum hatta raddahum ila biladihi ya ba su kariya da mafaka har ya mai da su garin su can makka ko madina kaga abin gaskiyan abin da ya faru kenan ga yazidu dan muawiya amma riwayatul lati fiha annahu uhina amma kaga riwayoyin nan da labarun da suke nuna cewa wai shi wai uhina nisa'u ali baiti rasul wai an ta matan gidan manzon Allah wa annahunna ukhizna ila sham wai ya tura a kamo su a kai su sham shi yazidu masbiyatin a kamo su iyalan gidan manzon Allah da iyalan gidan Ali a matsayin wai bayi wa uhinna hunaka da aka kai su wai kuma Siriya can sham wai an wulakanta su aka ci zarafin su kullu hadha kalamun batilun wannan magana ce ta banza da wofi wanda ba ta da tushe kuma wanda ake jinta daga bakin mutanen banza da wofi bal kana banu umayyata yu'azzimuna bani hisham bani hakim ko su bani umayya familin bani umayya su muawiya su sayyidina usman suna girmama yan bani hashim familin bangaren annabi sallallahu alaihi wa sallam ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف yayin da hajjaju ɗan yusuf ya auri fatimata fadima yar abdullahi bin ja'far lam yaqbal abdulmalik bin marwan abdulmalik dan marwan bai yadda ba hadha hadha al-amr bai da wannan al'amarin ba wa amara al-hajjaj an ya'tazilaha wa yutalliqaha ya ummuti yusuf ya nesance ta kuma ya sake ta saboda yar fatimatu yar ja'far ne dan uwan sayyidina ali fahum kanu yu'azzimuna bani hashim don yana ganin ita bai dace Hajjaji dan yusuf as-saqafi mun san shi mai kisan nan bai dace a ce ya aure daga familin su sayidina ali ba ballam tusba eh, hashimiyyatu qattu babu wata yar bahashime banu hashim da aka kama ta a matsayin baiwa babu ƙarya ne waɗannan riwayoyin falhashimiyatu jita mata waɗanda suke daga banu hashim kunna azizatin suna daga cikin matan da ake daraja su mukarramatin ake karrama su fi zalikal zaman a wannan lokaci saboda dangantakarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal kalamu alladhi yuqalu an yazi. duk maganganun da ake faɗa game da yazidu wai annahu saba nisa a ahli baiti rasulillah wai duk ya kama matan ahalul baiti na manzon Allah family manzon Allah wai a matsayin bayi wannan batilun makzuhun ƙarya ce baka kirin? kuma barna ce kuma shaci faɗi ne kawai wa ma bukira anna ra'asal husain da kuma labaru da riwayoyi da suke cewa wai kan sayidina Hussein da aka fille ursila ila yazid wai an kaima yazid kan sayidina Hussein fa hadha aidan lam yathbut wannan bai tabbata ba wai shi yazid dan muawiya yace in a fille da aka fille kan Hussein yace ce akai masa kan can wajen shi bai tabbata ba inna ra'asal husaini baqiya inda ubaidillahi fil wannan ubaidillahi da ya jagoranci kake husain aka cire mai kan shine ya rike kan anan kufa wa dufina husain aka binne husain gangan jikin husain in ba tare da kai ba wala yu'lamu qabruhu ba a san ma ina ne ma takamaimin kabarin shi inda ma aka binne shi ba ba mai iya nunawa walakin al-mashhura sai dai abin da yafi shahara annahu dufina fi karbala a wannan wajen da aka kashe shi karbala innan nan dai aka dai binne shi amma wani ya zo ya nuna ga kabarin ga shi nan babu ma haiku kutila a nan inda aka kashe shi ne aka binne shi radiyallahu tabaraka ta'ala anhu Allah ubangiji mai girma da buwa ya yarda da shi ga shajaratu nasabil husaini wa muawiya radiyallahu an, ga wata wato bishiya da za ta bayyana mana dangantakan shi Husaini din da ma Muawiya don a san cewa su ‘yan uwan juna ne saboda haka wannan irin ta'asan da aka yi wa Husaini ba yanda za a yi ta fito daga kuma gidan su Muawiya wai kuma su ‘yan gida ɗaya ne idan ka duba cycle na sama na hannun dama da opposite ɗin na hannun hagu wannan husainu ne ko can kuma mu'awiya kaga suna level nawa daya she shi husain da ne na sayyidina ali sayyidina ali ne ya haife shi kun ga ali ne ne daga ali sai kuma mahaifinsa abu talib ko ya haifi ali sai abdul muttalib ya haifi abu talib sai hashim ya haifi abdul muttalib sai abdu manaf shine kakansu na can sama sam abdu manaf din nan ya haifi Abdul shams in ka haura sama ta bangaren su muawiya shi Abdul shams ya haifi muawiya ai umayya shi umayyatu ya haifi harbu shi harbu ya haifi abu sufyan shi abu sufyan ya haifi muawiya a can sama dukkansu daga can sama kakansu ɗaya ne abdumana shine ya haifi ‘ya'ya biyu ya haifi hashim ya haifi abdusham hashim ya haifi abdulmutalib abdusham ya haifi umayya abdulmutalib ya haifi abu talib shi kuma umayya ya haifi harb shi kuma abu talib ya haifi sayyidina ali shi kuma harbu ya haifi sayyidina uh, ya haifi Abu Sufyan shi kuma sayyidina Ali san ya haifi Hussein shi kuma Abu Sufyan ya haifi Muawiya dukkan su family din sai za a kuma a ce ya kama family waɗannan duka ya mai da su bayi dan uwa ne al-mawqiqul wasat matsaya ta tsaka tsaki fi yazid game da yazid قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية شيخ الإسلام يأتي عبد الحليم يأتي الناس في يزيد طرفان ووسط mutane sun kasu game da yazid akwai ɓangarori biyu sun kasu ɓangare biyu sannan akwai wanda suke yan tsaka-tsaki tashi nawa kenan uku a ta'ifatul ula ɓangare na farko ta'assaba lahu wato su sun mara masa baya sosai ya zidu sun riƙe shi sosai ba sa san abin da ya taɓa shi Wato Hibbuhu kuma suna nuna tsananin so a gare shi bal tadda'i fihi nubuwata wal isma kai har ma saboda tsananin so da girmama da suke wa yazidu suke gani shi ma annabi ne kuma ma'asumi ne shi annabi ne kuma ma'asumi ne makawa kun ga waɗannan extremist kenan su wuce gona da iri makantaccen so kenan blindly da yake son ka ya tsananta ga mutum har ka baya kuskure Allah tsare mu da kai irin wannan matsayin ka yi ta tabka kuskure kawai a ce sam san ba kuskure ba ne a fito a kare a ce muna nan akan maganan wani ko a mutu ko a rai da mutum ya ga alaman irin wannan soyayya ya ce ba ruwan shi ya yi bara'a ga waɗannan mutane a soka amma kar ya wuce har kai kuskure ana ganin daidai ne bai yi ba ko baka hana ba kuma baka yi faɗa ba kuma gabba ka fito kai bara'a ba wannan kuskure na biyu su kuma opposite ɗin waɗancan ta ta'assabu alaihi su kuma tsananin kiyayya ne ga da yazidu masu tsananin kiyayya da gaba da yazidu tubghiruhu kyamansa suke bal tukaffiruhu har ma kafirta shi ma suke yi bangare na biyu fa kenan wa tara annahu kana munafiqan ma wannan bangaren biyu suna gani yazidu dan muawiya ma munafiki ne ma yuzhiru islama musulunci yana ma pretending ne kawai a bayyane ke nuna shi musulmi ne wa yubtinu nifaq kuma yana koye munafurci a zuciyarsa wa yakrahu rasul kuma ya tsani manzon Allah to a haka suka dauki muawiya makin manzon Allah a yazid kai makin manzon Allah munafiki kafiri abun kyama abun ki wa tansibu ilaihi sun danganta wai waɗansu baitoci na waƙa ma a gare su suka ce shi ya yi su lamma kutilal Hussein lokacin da aka kashe Hussein au auka fi ahalil harra ko kuma lokacin da abu ya faru da shi ga ahalul harra wa ma auka da abin da ya faru wai yayi wannan waƙa yace wai laita ashiyaki kai tona ina ma manya-manyan dattawa na magabata na bi badrin shahidu wanda suka je yakin badar wai sun shaida sun ga jaza al-khazraj irin bakin ciki da takaici da aka sanya wa al-khazraj sune kabilun madina min wat'il asali lokacin da aka kashe husayn kad qatalna al-qarna min sadatihim wato mun kashe mai ido daga cikin shugabanninsu jagororinsu wa'adalna bi badrin a madadin wanda aka kashe mana a badar fa atadal yanzu ayi bala wa aka kashe a badar abu abu jahal to wai shi yayi wannan waka wai ina ma yan uwansu da quraishan da aka kashe a badar suna nan da rai su ga irin ramukon gayya da aka yi yanzu irin baƙin cikin da aka cusa wa mushirkan makka lokacin da aka kashe su abu jahal da manya-manyan mushirkai aka sanya yan makka cikin baƙin ciki to ina ma da yau suna da rai su ga mutanen madina masu ma yanda baƙin ciki ya koma kansu su yanda suka kashe mana manyan mu a can su ma an kashe musu nasu babban wato an kashe Hussein yana alfahari kaman ai rama kisan abu jahal da aka mutu da kisan wane ne hussein ko yanzu an yi bala eh, yanda yan maka suka yi bakin ciki sosai saboda kashe abu jahal su ma yan madina yau sun yi bakin ciki sosai saboda kashe hussein saboda haka yanzu an yi ramukan gayya an yi bala kun ga wanda yake nuna cewa ai ba mai kurta wannan a ce musulmi ne to wai muawiya wai yazid dan muawiya ne ya faɗi waɗannan baitocin wa annahu qala wai kuma ya sake cewa lamma fatat tilka al-hamul wa ashrafat yayin da waɗannan rundunan suka farwa sayyidina Husaini suka ta san suka jabda shi tilka ru'usu ala ruba jairun wato waɗannan mayakan da suka sauka a nan inda ake kiran shi rubal jairun yace na akal ghurabu wato hankaci sai suka yi ta kuka fa qultu nuh ta la wasu na nace hankakin ko ku yi kuka ko kada ku yi kuka falaqad minan min nabiyyi duyuni na rama bashin da nake bin annabi wato wani bashi annabi ya kashe musu abu jahal da mujirgan maka, wannan bashin da annabi ya ɗauka yau su ma sun rama da jikansa kenan wai hankaki suna ta kuka sai nace ko hankaki su wato sa kenan famini su ne ya kamanta da hankali? ko ku yi kuka ko kar ku yi kuka ko hade mun rama bashin da annabi ya ɗauka kaga dai wato kamar yana murna da cewa an kashe Husaini jikan manzon Allah a madadin bashin da ya ɗauka shi annabin na kashe musu su Abu Jahal kaga waɗannan baitocin su ma kirkiran su aka aka manna don a tabbatar da cewa shi ba musulmi bane makin annabi da iyalan gidan annabi kaga sun makala sai yace malam yace ibnu taymiya yace wakilal qaulaini duk waɗannan maganganun da suka ruwaita waɗannan baituka guda biyu na waƙoƙin nan dukkan su batilun batilun ƙarya ne ɓarna ce fata ne fa innar rajula shi wannan mutumin fa yazidu innan dan muawiya malikun ne fa min mulukil muslimin shugaba ne fa jagora ne sarki ne fa daga cikin sarakunan musulmai wa khalifatun min al-khulafa'i sannan khalifa ne fa daga cikin khalifofi khalifofin al-muluk wanda ya gada kuka gabata la wa la ta ya za a yi wannan ya faɗi wancan ya faɗi wancan ba zai yiwu ba wa amma maktalul husayn amma game da kisan da aka yi wa husayn falarai ba babu shakka radiyallahu anhu Allah ya da shi babu shakka annahu qutila mazluman an kashe shi a matsayin wanda aka zalunta bisa zalunci aka kashe shi kuma ya mutu shahidan yana mai shahidi kama kutila ashbahuhu min al kamar yadda aka kashe ire-irensa a can baya kafin shi ko bayan shi bisa zalunci kuma suka mutu suna shuhada shahidai ko an kashe sayyidina ali baban shi an kashe sayyidina umar an kashe sayyidina usman an kashe waɗansu da yawa muna tabbatar da cewa ahlus sunna suna masu imani da tabbatar da cewa anna qat wa qatlul husaini ma'asiyatu lillahi wa rasuli matsayin ahlus sunna kisan da aka yi husaini saba wa Allah ne da manzonsa mimman qatalahu daga wanda ya kashe shi au a'ana ala qafihi ko ya taimaka wajen kashe shi duka sun sabi Allah da manzo aura biya bi zalik ko wanda ma ya yarda da kisan ma da ya ji labari ya ji daɗi wa huwa musibatun babu shakka wannan musiba ce usiba biha almuslimuna min ahlihi wanda aka musibar da ta shafi musulmai daga cikin yan cikin musuluncin musulman su suka haddasa shi ba wai na waje bane wa ghairi ahli musiba ne ga musulmai da wanda ba ma musulmai ma ba wa huwa fi haqqihi shahadatu lahu a shi karan kansa shi haƙƙinsa Hussein wannan mutuwan shahada ce a gare shi wa rafu darajatin da kuma ɗaukaka darajarsa Allah ya yi ta wannan hanya wa uluwi da matsayinsa wannan shine matsayin ahadu sunna point number one kenan mataki na biyu kenan mataki na biyu kenan mataki na ɗaya shine fa yazidu dan muawiya fa bai da hannu wajen kashe husain wanda ya kashe shi ubaidullahi dan ziyadu point number one kenan na biyu a su ahalus sunna su ba sa cikin wanda suka so sayidina husaini sayidina yazid har suka wuce iyaka wajen son sa har suna ganin shi annabi ne ma'asumi sannan kuma su ba sa kyaman shi suna in between suna in between abu na uku shine na yanzu annahayu matsayin ahli sunna shine hani hana hani Allah an yazi hani wajen la'antan yazi domin akwai wanda suke la'antan yazi dan mu'awiya din nan kamar shi'a suna tsine masa suna la'antar matsayin ahlu suna ba su yadda ba ba sa goyon bayan la'antan yazidu dan muawiya ولعل من أهم الأمور التي وقعت في, يزي... في زمن wato daga cikin manya-manyan abubuwa da suka faru a zamanin da yazidu yake kan kujerar mulki waqatul hurra yakin hurra yakin hurra lokacin da mutanen madina suka fito wa yazidu ya halatta ya halatta wai madina har kwana uku wa kitalu abdullahi ibn zubair da kashe abdullahi dan zubair da kuma kashe husaini dan ali wataƙila waɗannan abubuwan su ne manya-manyan da suka faru a zamaninsa wa bi sababi ha hunaka ta dalilin waɗannan abubuwan ne akwai wanda man jawizu, la'ana yazid bin muawiya akwai wanda suke suka halatta tsine wa yazid dan muawiya saboda dalilin a lokacin shi ne aka kashe abdullahi dan zubair da kuma husaini dan ali kuma yakin harra din ne ya faru wa hunaka man yamna'u akwai wanda dai suke hana la'antan shi din wallazi yujawizu la'ana yazid waɗanda suke halatta tsine wa yazidu da la'antansa yahtaju an yuthbita thalathata umur ya kamata yana buƙatan ya tabbatar wa al'umma abubuwa guda uku tukuna kafin a ce ga dalilin da ya sa ya halatta a tsine wa shi yazidu ya kamata ya amsa waɗannan points guda uku ya tabbatar wa mutane duk mai la'antan yazidu dan muawiya imma al'amari na farko yana tabbatar wa duniya annahu kana fasikan shi ya kasance fasiki ne shi muawiya shi yazidu ko kuma an yusbita annahu lam yatub min zalikal al ko ya tabbatar mana na biyu cewa bai tuba daga wannan fasikancin da yake tuhuman shi da shi ba ai ko kafiri ne fa innal kafira idza taba taba Allahu alaihi ko ko kafiri ne idan ya tuba ya koma ma Allah ai Allah yana yafe masa abin da ya wuce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa to duk wanda yake tsine wa Muawiya Yazid dan Muawiya ko ya fito ya tabbatar wa duniya cewa dalilin da ya sake tsine wa yazidu dinna yazidu fasiki ne shi yasa ya halatta tsine masa na biyu ya tabbatar wa duniya in ma fasikin ne shin yazidun bai tuba ba ne tunda in kafiri ma wanda ya fi ma mai laifi irin wannan kafiri ma in ya tuba ai ana yafe masa to yana so ya tabbatar wa duniya bai ma tuba ba yazidun har ya mutu in ma yana tuhumar shi da wancan abun in ma tuhumar ta tabbata domin san kafiri idan ya tuba ma ana yafe masa ballanta na fasiki wanda ya saki eh, Allah yana musulmi sako kawai yayi don kisan kai ai sako ne ba ridda bane ba ridda bane kisan kai mutum ya kashe rai tara ya ciki ta na ɗari kuma Allah ya yafe masa da ya tuba na fata an gane sannan kuma ina sunna ta sunnanta wanda ya kashe wani a ta tsine masa a mimbari duk ranar juma'a sai Allah an ce shi duk in suka zo lecture kamar yadda ahlus suna suke ce alhamdulillahi na nahmaduhu wa nasta'in to sai sun fara da tsinewa su muawiya su umar su abin nan da la'antar su su usman al'amru salis mai tsinewa yazidu dan muawiya ko ya fito ya tabbatar mana da al'amari na uku cewa an yusbita jawaza la'anil muayyan yanzu ya tabbatar mana inda musulunci ya halatta a rika la'antar mutum a ayyana shi a ayyana shi a la'ance shi ba a ayyana mutum sai dai a ce Allah la'anci azzalimai Allah tsinewa azzalimai Allah tsinewa kafirai amma musulunci ba wanda yake ka ayyana wani gashi nan saboda wani nan ai shatamu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar kuma kafin ya mutu fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhuluha fa inda musulunci yace ka ka bayyana haka ce kafirai yan wuta ne yes kana iya yanke hukunci ce kafirai yan wuta ne amma cikin kafiran ka zo ka ware ka ce wannan john din dan wuta ne markus wannan bakaryanka ka yi specify din mutum ka nuna shi amma in general za ka iya kafirai yan menene dan wuta ne amma ba za ka iya specify wani ka ayyana shi ba musulunci ba inda ya ce a ayyana ayyana la'antan wane a ayyana shi yanzu ya tabbatar da haka a musulunci sannan yanzu ya nuna mana ma inda aka ce la'anci ma mamaci manzo Allah sallallahu alaihi a wani hadisi yace la tasubbul amwat kada ku zagi matattu karedi sun mutu suna can sun tarar da abin da suka yi din shi kenan ku bar su da abin da suka tarar in ji manzon Allah in ma kafircin ne ma yana can yana ɗanɗana shi kenan la'antar ka ba za ta abin nan wala yajuzu la'anul mayyit al muayyan baya halatta ka ayyana wani matacce ka la'ance shi alladhi lam wa rasuluhu wanda ba Allah da manzansa bane suka la'ance su amma dai Allah da manzansa ne suka la'ance su shikenan za ka la'ance su لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu amwa kada ku zagi matattu fa innahum qad afdau ila ma qaddamu suna can sun koma suna dandana abin da suka aikata in alheri mutum ya aikata yana ce yana sakamakon alheri in sharri ya aikata yana ce ɗanɗanan sakamakon sharri shikenan tilka ummatun qad khalat al'umma ne sun wuce kawai laha ma kasabat abinda suka yi suna can suna tare da shi walakum ma kasabtum kuma abinda kuke yi yanzu fa ku shirya kuma za ku gamu da shi kullu nafsin bima kasabat rahina duk abin da rai ya aikata ya tabbata zai tarar da shi idan ba su tabbatar da waɗannan dalilan guda uku ba ba su iya tabbatar da su ba to kenan bai dace bai dace su la'anci yazid dan muawiya ba wa dinullahi lam yaqum ala sab addinin Allah bai ginu akan zagi ba wa inna ma qama ala makarimil akhlaq addinin musulunci ya ginu ne akan kyawawan ɗabi'u yawanci su suka yi attractive mutane ɗabi'un annabi da halayensa suka yi ta musulunta ba tare da faɗa ba idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ko tura wannan yan america kasashen tura da suke musulunta dinnan research suna shiga su karanta su yi bincike su yi research akan halayen manzo Allah da ɗabi'unsa wani ya musulunta ce lallai ya tabbatar wannan eh ya cancanta abi shi su ko sun bada shaidan manzon Allah ce babu irin shi konkara ne na duniya gaba daya wanda kuma in aka bi tsari shi din nan duniya za ta samu zaman lafiya duk sai ta bada shaida manya-manyan abin nan philosophers masu bincike da research ɗabi'un manzon Allah ne suka yi ta burge da halayen da mu'amalan da saukin kansa da afuwa da lutufi da taimako musulunci bai ginu akan zagi a'a mu yi mu'amala kar ci amananka mu yi mu'amala kar zalince zalunce ka mu yi mu'amala kar ha'ince ka mu yi mu'amala kar un maka alkawari mu yi mu'amala ba yaudara in ciniki ne kada in tawaye maka mudu kada in haɗa maka in sayar maka da jabu a matsayin mai kyau mu'amala kyakkyawa suke sake ta a aka abin nan ake ta shiga musulunci Allahu da kafirai waɗanda ba musulmai ba misali a nan kudanci din nan da mafiya yawancin mutumin arewa suke so ya jagoranci al'amuransu mai gadi direba mai musu hidima mai duk sun fi son mutane da akwai amana akwai gaskiya akwai kaza ka gani duka haka za ka ta waɗannan su ne za su sa su ne za su sa mutum ya abin adalcin sardauna da gaskiyan shi da amanan shi da riƙon amana da gaskiya duk shi yasa aka yi ta musulunci ko kafiri yau yana yabon shi ko kafiri to in ya zage shi a bakin munafiki a zuciyar shi yana yabon shi ya san ba haka bane wa jahadu biha amma wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uguwa. ko da fi dinan a baki in ji Allah suna gaskatawa har cikin zuciyarsu bai saci koban ka ba bai yaudare ka ba bai ha'ince ka ba bai yi kaza kaza ya maka komai kuma ya dauke ka a da kafin akai ta musulunta in yaje ai ba jihadi bane ya ta yi saboda shi premier ne yana da sojoji yana da abu ya je ta jihadi musulunta da jama'a ya ta yi kyakkyawan mu'amala to shine shi yasa gaba ɗaya manzon Allah mai dunkula ma musulunci addinu al-mu'amala mu'amala ita ce ma addinin musulunci na mu'amala amma na ɗauke ka aiki ka cuce ni ka ci amana ka yaudare ni ka yi sata ka gudu eh? ka ci amana da makamantansu kamar shi sardaunan da ya rufe din yaron shi da ya sa a makantar shi ya zo ya harbe shi wannan zai gudun nan kaduna kowace ne eh, da makamantan shi ya zo ya harbe shi har gida ya yi sallama haka biyan ka bude shago ka ba mutum ya karya ka Sun yi maka kan shago ya gudu sai ka ya bude nashi wannan shine mu'amala ka ajiye mutum a gida yana neman maka iyali yana neman maka yara wai yana kai su makaranta tallafi kamantansu ya sayar maka da abu ashe jahuni karɓi kuɗin kai amince da shi shi zai kankama inda za a yanka ka da shi za a haɗo ba ce aikin natin ɗinka a bashi na shi irin rayuwar yanzu ta za a yi a tallata musulunci ta waɗannan halaye saboda haka addinin Allah bai tsayawa a kan zagi hayaniya tsinuwa la'anta kai ta kwandemin mutum a'a addini ne akan menene da ya ginu akan kyawawan ɗabi'u da halaye fasabbu laysa min dinillahi tabaraka ta'ala fi shay zagi baya cikin addinin Allah ko daya bal qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma yace sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi zagin musulmi babban sako ne wa qitaluhu fada da shi makufrun kafurci ne amma wanda bai kai kafurci babban na fitar da mutum musulunci ba fasibabul muslimi fusukun zagin musulmi fasikanci ne fasikanci a larabci ne kaucewa hanya saba wa Allah ولم يقل أحد أن يزيد خارج عن ملة الإسلام to kaga ba wanda ya sai shi yazidu ya fita ma musulunci ne shi yasa a cancanta ake zagin shi ake la'antan shi bal aktsaru ma qila innahu fasiqun mafiya yawanci abin da aka faɗa shi mai sakon Allah ne kawai wa hakaza wa hadha kama qulna wannan bayanin da kuka ji kamar yadda muka faɗe shi mabniyun ala subuti ma zakaruhu anhu min fis ya jibu ne kamar yadda suka ce sun tabbatar cewa shi mai sakon Allah ne kamar yadda su suka faɗa fa amma wa ilmuhu inda Allah tabaraka wa ta'ala ko ilimin sanin cewa shi inna mai sakon Allah ne yana wajen Allah kuma ina ne aka ce don kana saba Allah rika hawa minbari Allah tsine maka ana la'antanka kai ka sanya za ka kare manzo Allah alaihi wasallam yake ba a gatse ba a shagube ga mai saba wa Allah kai da kake yi din Allah yana iya yaye masa shi ya dora maka irin abin da ya dora maka dadi ya dora maka ya jarabce ka da abin da shi Allah ya jarabce shi shi kuma ya yaye maka ɗin sai dai ka ce Allah shirye mu Allah shirye shi kai ma kasan mashayi ban ka kawai sun ka mashayi ya kaza kaza mashayin nan ba to ya kaga ka sha kai ma sai Allah ya yi mata kai kuma ya jarrabe ka da ita Allah ruka mana su bal innahu qad thabata an nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi yace an awwalu jaishin yabzu madinata kaisa farkon rundunan da za ta je ta yaƙi wato birnin kaisar malikul wane ne rum maghfur lahum Allah ya gafarta musu to wannan rundunan da manzon Allah yake farkon rundunan da za su je su yaƙi birnin sarkin rum waɗannan gaba ɗayansu Allah ya musu gafara annabi ya faɗa tun lokacin bai zo ba to yazidu ɗan mu'awiya inna shine kwamandan wannan rundunan wa kana hadha al-jaysh yazid bin muawiya kuma su ne farko da suka je suka yaki wannan waje wa yuzkaru ana ambata littattafan tarihi sun ambata annahu kana ma'ahu min sadati sahaba daga cikin manya-manyan sahabai da suka je wannan yakin suke karkashin jagorancin Yazid dan Muawiya akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi dan Zubair akwai ibn abbas abdullahi dan abbas akwai abu ayyub al-ansari wa zalika wannan kuma a shekara ta 49 ne bayan hijiran manzon Allah kaga duk waɗannan manya-manyan sahaban sun fi shi amma dai suna ƙarƙashin jagorancin shi jagorancin shi kuma ya je aka yaki to amma in mutum mai ya saɓi Allah wai kai me naka ne me naka ne shiga tsakanin mahalicci da bawansa me naka ne wa yake ka zage shi ka la'ance shi bar shi da mahaliccinsa bar shi da mahaliccinsa saka a wani dare zai iya tashi ya raka a biyu Allah ya ce masa duk abin da yana kai ina naka ne har wanka Allah ya ci bai so ka shiga tsakanin shi da bawan shi ka yi nasiha kawai ka cewa ne a gyara shi kenan amma ka nace ka nace ka nace ka sa ido قال ابن كثير قد أخطأ يزيد خطأ فاحشا ابن كثير يتي باب شك يزيد ياي كسكر كسكر ما جرمه في أمره لأميره مسلم أمر نيسا في أمره لأميره مسلم بن عقبة yayin da ya umurci wato shugaba muslim dan ukba fi waqatil harra a yakin harra inna an yubiha almadinata thalathata ayyam ya je ya yaƙi na kwana uku a madina ayyama man damma ila zalika a wannan lokacin ma'ama damma ila zalika min qatl khalqin min as-sahaba wa abna'ihim wanda ya jawo aka kashe wato sahabai da ƴaƴansu na ya kuskure a kan wannan fa khulasatul qawli wato in nutshell shine khulasatul qawli in nutshell dai wato a takaice dai anna amrahu ila Allah tabaraka wa ta'ala al'amarin duk wanda ya kuskure yana da hannun Allah da shi aka yi masa kuskure duk wanda ya saɓi Allah al'amarin wannan bawan yana wajen Allah kai ba naka bane kai maka ba naka bane wa huwa kama qala az-zahabi kamar yadda zahabi imamu zahabi ya ce game da yazid dan muawiya la nasubbuhu mu ba za mu zage shi ba wala nuhibbuhu kuma ba za mu so shi ba Allahu al'amarin shi dai ba za mu zage shi don abin da yayi ba ba za mu so abin da yayi ba ko ba haka ba musulmi iya saɓi Allah ya sha jiya ya yi kaza ya kashe kai za mu so wannan aikin ba za mu so wannan aikin da yayi ba ba za mu so aikin ba sannan kuma ba za mu zo mu la'ance shi ba mu ce wa amruhu ila Allah al'amarin shi na ga Allah in Allah ya ga dama a daidai ɗaya sai ya yafe masa bawan shi ne ya ga dama ya masa ukuba kai baka da sai wannan shi ne tsakaninmu da musulmi in ya mutu yana mai safa wa Allah sai mu ce jama'a wane ya rasu Allah ji shi ya gafarta masa kyautata makwancinsa Allah ya kai masa me yasa mu kici Allah ya ka Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi me yasa muke fita mu sallah mu roki Allah ya gafarta masa ai don mun sai yana da kurakurai ne ko ba haka ba ko musulmi ya mutu yana mai sako Allah mu ce Allah ji kan wani ya gafarta masa muna ji masa tsoro a irin halin da ya mutu amma Allah ya ji shi naka kenan ba za ka taɓa ce ai wallahi tallahi jahannama za shi ba yanzu ma ya fara ɗanɗana a kabari a'a sai dai in kafiri ne in ka tabbatar ya mutu a kafirci haka nan musulmi duk imanin shi da biyayyan shi da da'an shi ga Allah ka ce wane ya rasu Allah ji kanshi ya gafarta masa mutumin kirki fa muna kyautata masa zato insha Allah nan ka kenan kuma za ka ce billahi allazi dan aljanna yanzu na can ma an haska karbarinsa an buɗa ma haka da wannan to yanda za ka mu'amalci ɗan uwanka musulmi ke ka tausaya masa in ya mutu yana mai sako ka nema masa gafara ka kyautata masa zato in ya mutu yana mai biyayya da da'a wa Allah sannan kai menene ka nema masa gafara shi ba akwai abin da ba za a rasa ba da kai baka sani ba wannan shi ne amma ba a turo ka mai yanka hukunci ba wani dan wuta ne eh sai waye kuma ne sabi dan aljanna ne sai waye kuma dan wuta ne dan wuta ne dan wuta ne eh wa dan aljanna ne sai ba alƙali bane Allah wani ya samu dace in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi akan adalcin sahabai in general fata Allah wani ya raya mu ya nuna mana Allahumma izzal islamal muslimin أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين